da haka kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. yauwa barka Aisa naga kina ta mulmushi ko Aisa ya aka yi ne. Kai dai ba zancen ka yanzu dai mu muka mu aukan matasa a cikin wannan shirin na. To Aisa labarun na matasa na wannan asabar dai za mu fara su da wani hali da dalibai 'yan jamhuriyar niger wanda suke karatu a can babbar jami'ar Senegal suke fuskanta. Sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu je a can birnin Maradi inda za mu bayani akan wani proje da ake cema Girl Face Found. Sannan a ƙarshe za mu labaru wasanni. Aisa kin san da cewa a can birnin Agadez 'yan sanda sun kai wani samamaye domin kama 'yan mata masu karwanci Abin haka yake domin cikin labarinmu a kwanakin bayan mun kawo shi inda muka saurari shugaban ɗan sanda tare da shugaban kungiyar matasa na jihar Agadez. To saboda haka ne ma Aisa yau za mu neman sani ko kuma za mu saurari dalilin da suka kawo 'yan mata shiga wannan al'amarin na karuwanci. Domin karin bayani dai abokin aikinmu da yake birnin Agadez Musa Mamma ya turo mu wannan jawabi. Saboda rashin aikin yi ne yake kawo duk wannan abubuwa. mutum yana da aikin yi ba ya shi bai wannan yawa iskant da akwai wata kaunan mamata da take takura mini a cikin gida duk ita ce ta sani cikin wanga hali. Rashin aiki ne sami yawo muna da babu abin da zaka yi. Wallahi dan na ga wayan suna sha shine ni ma na fara shan shisha. To Aisa tun dai ranar 28 ga watan Oktoba dalibai na jamhuriyar niger wanda suke karatu a can Senegal ba su samun amfani da wasu wurare na bangaren jami'a ta babban birnin Dakar. Amma dai wasa kake yi ya ne aka yi wannan abu ya faru? Ai aisa cikin wannan al'amarin ba a zancen wasa saboda rashin biyan wasu kuɗaɗe ne da jam'uriyar Nijar da za ta zuba ma wannan jami'a shi sa wa'annan dalibai cikin wannan halin da suke fuskanta yau. Domin ƙarin bayani dai Fanta Shamsu ta tuntubi magatakar nan dalibai sai a saurare shi. A yanzu haka jama'a suna ci gaba da kwana a ofishin jakadanci abinda bai kamata ba mun samu labari tabbatacce daga hukumominmu inda suka ce muna su miƙa jerin sunayenmu a anab amma har yanzu anab ba ta saka ɗaliban a cikin haƙoƙinsu ba. Mu ba ma son abin ya kai inda za mu ɗauki mataki amma idan abin ya hayaƙa to ba shakka za mu ɗauki kwakwaran mataki. Ra'asabar da ya wuce ya ne aka yi wasan da aka yi a can Star General ni kunci na birnin Yamai. E Aisa kina ni dai wannan babban wasan akan sada zumunci da kwanciyar hankali? O shi dai nake nuhi. To shi dai wannan wasan duk da yake bai samu halartar wannan babban mawakin na jam'uriyar Mali Siddiq Diabate wannan wasan dai ayi shi. Amma domin karin bayani ga abin da Akim wani mawaki wanda ya halarci wannan wasan ya faɗi ma Zainabu Abdu. Ina ganin wasar an ragota wajen shirin wasar ma ba wai laifin 'yan wasan ne ba ba saboda zaben 'yan wasan ma bai yi ba iya kimar 'yan wasar iya kimar mutanen da za su zo a wajen wasar ka ba a ɗauki lokaci na yada sanarwa da yaɗu ko ina a gani na filin da zai ɗauki 'yan kallo dubu talatin ya kamata a yi watanni ana yada sanarwa ko ina wannan ne ya sanya wasar bata samu karbuwa bayan da ake bukata to aisa shi kuma wanda shirya wa'annan wasannin me yake faɗi aka wannan al'amari Gaskiya bai muna ƙarin bayani a cikin wannan al'amari. To kamar yadda muka faɗi muku a can babban birnin Maraɗi an kaddamar da wani babban proje da ake cema girl first found shi dai wannan proje da aka kaddamar da zai foran 'yan mata musamman masu foran 'yan mata a wasu hayoyi kama na shugabanci ko haka ne 'yan mata matasa waɗanda suka samu foro tare da kuma ɗalibai na na ƙananan university sun yi kokowa domin su gani an kula da 'ya'ya mata da kuma su hana yawancin armen yaranta da ake yi domin a bunƙasa karatun yara ƙanana domin ƙarin bayani sai mu saurari fassarar da rahoton muhammad Ahmed Mamman ya aiko muna. 'Yan mata goma sha biyar na jami'ar Maradi da 'yan majalisar dokoki ta matasa ne suka sami horo tsawon kwanaki hudu domin dacewa da ilimin da yawa jaba saboda su kasance masu fada a shi cikin al'ummominsu. Nauyin da ya ta yi a wuyansu shine su waye kan iyaye a game da mahimmancin sanya 'yan mata a makarantun boko. A ganin fanna waziri wakiliyar Girls First Found bai kamata a amince da kankanan kasan 'yan mata masu karatu a Nijar ba. Yau shekara hamsin da takwas da zaman shi ba yarinya da ta samu Rive. Ƙauyen Aki da Kohoto ne. Babban abun damuwar shine akwai makarantu har da makarantu biya a ciki amma ake ba yarinya da take da Breve. Ana magana akan yaƙi don wato da haƙƙinsu da kuma incin mata. Lura da mun kai shine ana musu aure ne da ƙarancin shekaru. 'yan matan sun yaba sosai da horon da suka samu kalubalen sun yaɗiya mata makarantu da kuma barin su su ci gaba da karatu ya ba su kwarin gwiwar fuskantar lamarin maryama dodo na ɗauke da ƙarin bayani a gaskiya jagorancin mata abu ne mai mahimmanci da yake kawo gudunmuwa mai yawa domin macen take da ilimi tamkar al'umma ne yake da ilimi don haka ya kamata a ci gaba da ba da ƙarfin gwiwa wajen sa iya mata makaranta daga nata bangare Mariyatu ta ce za ta yi amfani da matsayinta na ɗaliba domin ta zama abin koyi ga 'yan mata saboda su sami kuzarin yin karatu mai zurfi. Ina ji na a matsayin jagora babban na shine taimaka ma ya matan da ba a sa makaranta ba domin su ta yi makaranta. Don nima inda ba ta yi makaranta ba na yi karatu. Da ban kai matsayin da nake ciki a yanzu ba na yin tsagar kimiyya. A yau ina da shekara biyar. Duk da yake sha'anin bunƙasa bunƙasa karatun ɗiya mata da kuma riƙe su a makarantu na tattare da cikas waɗannan matasa jagorori da suka sami horo na cewa babban nauyi ne aka ɗora musu domin akan haka ne makomar nijar ta dogara yanzu kuma sai mu shiga a cikin labarun namu na motsa jiki. eh haka ne aisa ya tabbata dai wasannin kofin cin kasashen afirka za a yin shi a can jamhuriyar kamaru ita kuma za ta wasannin shan na shekara ta 2020 profesa narcis kombi shi ya sanar da haka satin da ya shuɗe inda ya dauko zancen mataki na farko na wa'annan wasannin da za a yi a watan januwari na shekara ta 2020 a wa'annan wasannin dai za su samu halartar niger da wasu kasashe goma sha fudu na kasashen afirka wanda suka samu tiketin su na zuwa wa'annan wasannin. Tarna akwai wani ƙarin bayani cikin eh, wasannin. ƙarin bayanin dai wanda adda shi ma ya safi zancen cin kofin zakarun kasashen turai rana ta fudu ta wayannan wasannin dai ta zo da wani dan mamaki inda atalanta da manchester city sun tashi kunan doki ne inda kowace ta zira ma yar uwarta kwallo daya sannan a wasannin da aka yi da fc barcelona da slavian su kuma yannan wasannin sun tashi banza da banza sannan real madrid ita kuma ta samu ta karkasa galatasaray ci shidda da banza Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labaru namu. Nagode sauraron da kuka muna. Nagode gare ka tarnan sai gobe idan Allah ya kai mu.